yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maraicin Alhamis 16 ga watan Yuli akan mitoci 25 da 22.16 da Da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatar da shirin jimila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Za mu ci gaba tattaunawa a kan masifar fyaɗen da ke neman zama annoba a cikin al'umma. 'Ya'ya mata ba su tsira ba, haka su ma mazan ba su tsira ba. A cikin wannan wata na azumi ma an kama waɗansu mutane biyu sun yi wa wani ɗan yaro fyaɗe a Kaduna. Mahaifin yaron na cikin matuƙar baƙin ciki. Baƙin cikin ba a misalta shi. din da a ce ɗanka ya to cewa an hana shi ya karatu ba shi da damar ya karatu abin takaicin ya yi yawa babu iyakan bakin cikin nan ita ma wadda ta shiga gaba don ganin an bi ma wannan yaro hakkin shi ambasada amina usman shugabar kungiyar amina of africa ta yi bayani akan yadda ake yi ma wannan yaron yaɗi. a hanyar makaranta in zai je makaranta ake kama shi ake mai wannan fyaɗin kuma na ƙarshen yi da aka yi ne wannan jima'a kuma a cikin wannan watan ramadan kuma musulmi ne shi wanda ke yi Yau ma muna tare da shugaban sashen nazarin halayya da zamantakewar bil'adama a jami'ar Bayero ta Kano, Dr. Abdullahi Mai Kano Madaki. Zai ci gaba da yi mana bayani kan halayyar masu aikata fyaɗe. taɓin hankali ne ke sa mutum yin fyaɗe ko wani rashin lafiya ne. To amma kahin nan za mu ji amsoshinku da kuka turo mana ta Facebook game da tambayar mu ta jiya akan yawaitar yi ma 'ya'ya maza fyaɗe a arewacin Najeriya da kuma yadda za a haɗa kai a shawo kan wannan al'amari. Ku kasance da shirin yau da gobe domin jin duka waɗannan bayanai har ma da ayar mu ta yau. Yi wa 'ya'ya maza fyaɗe na neman zama ruwan dare a arewacin Najeriya. Ya kuke ganin za a haɗa ƙarfi da ƙarfe a shawo kan wannan al'amari? Ga yadda kuka amsa wannan tambaya ta Facebook. Duk wanda aka kama da wannan laifi kuma kotu ta tabbatar cewa lallai ba ƙage aka yi masa ba, kawai a yanke al'auransa. sabida gaskiya tsakani da Allah wannan rashin imanin ya yi yawa a ce 'yar shekara uku ma ba a kyale ba sako daga Bashir Muktar Yusuf Zaria. Tabbas Bashir Zaria, ni ga naune ba jiyau ba, a nan cikin garinmu an kama wani ɗan siyasa ya yi ma wani yaro ɗan shekara uku faɗi. Kana an samu wani mai sana'ar cajin waya ya yi ma wata yarinya mai shekaru hudu faɗi akan zai bata waya ta kalli hotuna har yanzu ban ji wani mataki da hukuma ta ɗauka ba akan wannan abun takaici sako daga bashir kansila mai tukunya diri hakika ya kamata hukumomi da iyayen yara da mu 'yan kungiya mu rinka sa ido ga 'yan mata masu yawon talla a kwararo-kwararo da sauran mutanen da suke hulɗa da su bayan haka kuma idan an kama mutum a yi masa hukunci da ya dace Sako daga Jamilu Musa Sabon Layi, ƙaramar hukumar birnin Gwari, jihar Kaduna. Yau da gobe, idan ana yanke mummunan hukunci zai sa masu yi su kiyaye. Idan za a yanke ma mutum hukuncin kisa ko ɗauri rai da rai, wallahi duk masu irin wannan hali za su shiga taitayinsu. Sako daga Zakari ya haya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. kawai idan an kama mutum da irin wannan aikin a yanke azzakarinsa kawai wallahi sako daga habib sallau kawai duk wanda aka kama da irin wannan halin a kashe shi kawai domin in ba irin wannan halin ba ba yadda za a yi wanda yake da sha'awar yin hakan ya fasa sako daga sagir isya addu'a ita ce maganin duk wata fitina da bala'i sako daga ruƙayya adamu wannan ma ai maganar banza ce yaya za a yi a ce wai an yi wa namiji fade? kuma wai har yi wa maza fade ya zama ruwan dare a arewacin najeriya wannan in ma ana yi a wasu wurare to bai zama ruwan dare a najeriya ba sai in ku kuke son ku kawo mana shi sako daga abubakar abdulkadir gidanka a gaskiya idan ana so a rage ko a dakatar da fade ga mata a arewacin najeriya duk wanda aka kama su da wannan laifin a bayyanar da shi a sassan watsa labaru duniya ta ganshi da bayyana irin hukuncin da za a yi masa kamar kisa ko yanke wani bangaren jikinsa kuma iyayen yara kamata ya yi siwa yaransu bayani game da irin sha'anin. Sako daga Alhaji Gana Mustapha daga Maiduguri. To idan Malam Abubakar Abdulkadir gidanka yana sauraron wannan shiri ne da gobe kuma yana kusa da ma A gama nas wanda ya rubuto cewa karya kuke yi don abu ta kazar ubanku ba ku da wani labari sai sharri da haɗin alfasha game da 'yan arewa banzaye masu yada alfasha. To idan dukanku kuna kusa ku mai da hankali ku ji bayanin mahaihin wannan yaro da wasu suka yi watanni bakwai suna yi yaɗe a Kaduna. Har ma a cikin wannan wata na azumi sun yi ma yaron yaɗe kuma a wannan rana Allah ya tona asiransu aka kama su ga mahaihin yaron. Na yi bakin ciki fiye da kima wanda sai dai da cike mutum bai an ce shi musulmi yakan yi hakuri da kaddara da ta faru da mai kyau da mara kyau amma tsakanin da Allah abin bakin cikin ba a misalta shi. inda a ce ɗanka ya zama to cewa an hana shi ya karatu ba shi da damar ya karatu abin kai takaicin yayi yawa babu iyaka bakin cikin nan sai dai a bar shi akan yadda Allah ya ce a bar shi akan makadari to yanzu haka ya shi wannan yaro yake ya lahiyar shi lafiyar shi yanzu an kai dai an duba shi amma an ce ana jiran sakamako eh, an an likitoci sun bincike shi sosai kwarai da gaske amma yanzu ana ana jiran sakamako sun ce mu saurara za a kawo sakamako hiv aids duka gaba ɗaya sun hada an yi Yanzu mu kaddara cewa waɗannan mutane da suka yi ma ɗanka wannan aiki suna sauraron ka da kuma irinsu irinsu da yawa masu cuta wa 'ya'yan wasu kamar wani saƙo kake da shi me za ka gaya musu? Zan yi fatan cewa to Allah ya shirya su idan masu shiryawa ne idan kuma ba masu shiryawa ne Allah shi ya san yadda zai yi da su don wannan abun ya zama bala'i da fitina tunda dukkan mai rai ba mai san a ce an yi ma ɗansa irin wannan abun ko su ɗin da suke yi ba za su fatan a ce an yi maɗiyansu ko ƙannansu ko wasu nasu dukkan mai kowa sun san gaskiya to amma da yake abin ya zama masa bala'i a tare da su sai dai masa addu'a akan Allah shirya su in ba ma shirya bane Allah kuma shi ya san yadda zai da su mun bar su akan haka ki mun gode sosai ni ma na yi godiya Allah ya kara taimako ya ɗaukaka ku a bisa wannan aiki da kuke na taimako da faɗakar da jama'a Allah ya ba ku lada Allah ya sa aljanna su kuma gare mu gaba ɗaya amin mun gode sosai Amin to Allah ya sauƙi. Wadda ke taimakawa mahaifin yaron wajen ganin an ƙwatar wa ɗansa hakkinsa kuma an yi wa mugayen mutanen hukuncin da ya dace ambasada Amina Usman shugabar ƙungiyar Amina of Africa ta taimakon matasa ita ma ta yi ƙarin bayani bayan ta sami yaron jina-jina. Yanzu dai abin da ake ciki shine an kama shi wanda ya yi fyaɗin yana cikin su biyu ne dama. da na ga yaron nan na gan shi yana kuka sai na ji kamar an ce sata sai kuma na ji an ce maza biyu ke kwana da shi to ya za a yi haka ya faru da yaro duka duka kamar kusan shekara goma kamar tara zuwa goma yaro da bai san ma me yake ciki ba duka duka yaushe aka haifo shi da abin da har za a zo ana bata shi da shi yara yanzu aka fahimtar da su suka san me suke ciki za su san gaskiya za su kubuta daga irin wa'annan abubuwa amma in babu sanarwa da kuma bayani a kai to abu wayansu sai ta faruwa a boye mutum ba zai sani ba hmm. saboda mafi suna suna boyewa shi wannan ma da in kamai ana mai duka ne kafin abin ya faru saboda da nan ɗauko shi ma duk jikin shi jine-jine da sauran ka wuce asibiti aka ɗauka hoto sannan aka auna shi babban mutum zai iya yi haka ma yaro to kenan ina mutanen gari suke da abubuwa haka ke faruwa hmm. to abin yaron ya yi iyakacin kokarin shi saboda an ga shi talaka ne bai da karfi sosai sai ke ci mai wannan zalancin da mugunta shine na ce to bari zan doka karfi zan kokarin doka lawan haka mu je duk inda za ta ƙare mu je shine na doke su muka wuce muka je station sai na ta tambayi kafin lokacin na ce ya aka yi haka abin har yaushe ne ya ce ma wata bakwai yana gudu ne yau ma ya ce ba zai je makaranta ba sai in zai hanya na hanyar zai tafi makaranta shine zai kama shi ya mai wannan fyaɗin a cikin kuma daji yake mai kamar yadda akuyoyi suke yi so abin ya bata min rai ya bani haushi sosai a hanyar makaranta in zai je makaranta ake kama shi ake mai wannan fyaɗin kuma na ƙarshen yi da aka yi sai wannan jima'a kuma a cikin wannan watan ramadan kuma musulmi ne shi wanda ke yi kuma yaron anguwa ne wannan mutumin da yake yi yan shekara talatin da bakwai ne su biyu ne da bala da mm. abdulrahman yaron shi ma ya ga shi mun kai shi wanda ya mai fyaɗin yana cikin kurkuku har ya yi ɗan dariya ya yi ɗan dariya saboda ya ji daɗi shi ma yanzu an kama shi yawanci irin bayanan da muke samu amina na nuna cewa kamar jami'an tsaro idan aka kai musu irin waɗannan batutuwa su ma ba sa taimakawa wannan karo ya jami'an tsaro suka tarbe ku suka amshi wannan magana da kuka kai wurinsu ai sun taɓa ma kaiwa kwanakin baya a yanda na ji shi wanda ya mai yaron nan fyaɗe ya taɓa ma wani ɗan shekara goma sha biyar kuma haka in kuma ya ƙara faruwa tun nan shine na ce to tun haka ya taɓa faruwa amma kai wajen tsaro to wannan karan kenan ba zai ƙara sha Allah zai riɓe a nan wurin masu tsaron akwai masu kirki akwai masu taimako maganan gaskiya wa'ansu suna ba da kai wa'ansu kuma kin san kuma dama yanda Najeriya take to amma yadda wannan abin ya faru ina nan da zuwa na wajen abin su ya taimaka to inda a ce shi kadai ya je ba za ba zai ma san mai yake cikin ma ba za ma saurare shi ba Ko a yaji dari banza gare cikin garin kai eh, don Allah a daina ludon ga cikin garin don Allah a daina ludon ga cikin garin kai mun roƙa a daina ludon ga cikin garin Masu saurare kamar da muka ce yanzu haka dai muna tare da shugaban sashen nazarin halayya da zamantakewar bil'adama a jami'ar Bayero Dr. Abdullahi Mai Kana daki wanda mako ga uku kenan yana taimaka mana da bayanai da ƙarin haske akan wannan matsala ko kuma in ce annoba ta yaɗe wadda bata bar maza da mata ba. dr salamu alaikum. Wa alaikum salam hajiya ya aiki. Lahiya lauto dakta ka dai saurara ka ji amsoshi ka ji bayanin uban yaro kuma ka ji to. Na ji wannan abin takaici kware da gaske kuma kuma idan ba su manta ba satin da ya mhm, wuce. Eh. Lokacin da nake kokari ne bayanin yadda ake wa yara mata fade. Na ce miki ana yi wa maza ma. Mhm. Kawai dai saboda na matan ya fi fitowa abu na farko na biyu sun fi zama sun illatu fiye da mazan kuma nan da nan su ake ganewa an yi musu fiye da maza yasa yawanci na mazan yake kamar a ba mm. kamar na matan ba yadda nan da nan mahaifiya take ganewa ko iyaye suke ganewa an yi su faɗi. Mm. Wani abin kwarai sai dai addu'a. Yau, dakta kaji wani mai suna ga Manas wanda ya, mulmulo ta maguzawa ya auna mana. To kaga eh, irin wannan abin kamar denial da ake cewa da turanci wato kamar eh, shakku ga abu yana faruwa da gaske amma mutum kana gani sai ka kiyarda eh. irin wannan yawa rashin adalci ne bigas irin wannan in ka ji labari kamata ya yi bincike in ka bincike ka nemo sai hancinsa domin sai ka samu tabbacin abin da yake faruwa kuma tun da watakila a gama yake a nan kano abu ne mai sauki da gama tana da ofishin hedikwatar eh, ofishin kwamishinan ɗan sanda na kano zai iya zuwa musamman a yanzu da yake akwai wannan samun bayanai din za ka iya samu a wurin kowa zai iya zuwa ya nemi bayanan a kuma gaya masa adadin laifuffukan faɗe da aka yi aka kuma samar waɗanda 'yan sanda suke da su ba ma waɗanda aka yi a gari ba ne bikas ba kowane abu ne ke samu ba to da ya yi bincike watakila da bai yi abin da ya yi ba ni abin da zan iya masa uzun da zan masa shine ya yi abin da ya yi cikin rashin sani ya san mm. cewa abin na faruwa ba shi kuma bai damu da ya bincika ba kafin ya ɗauki matakin da ya ɗauka na zagi. Eh, yawa kuma a dakta ba tarbiya ba ce eh, <laughs> sosai haka ne yawa dakta kuma wannan wato ra'ayin shi ne wato kamar ɗan ɗigon ruwa ne eh, a cikin teku irin su irin su masu irin wannan ra'ayi na da yawa kuma hakan ma yana taimakawa wajen kasa yin yaƙi da masu aikata irin waɗannan abubuwa saboda mutum sai ka yarda akwai matsalar zaka tashi ka nemi magani idan baka yarda ba ba yadda za a nemi magani. ba haka yake wannan ita ce matsalar to kuma karin bayani akan wannan ma shi ne na gaya miki a cikin bayanan da muka yi a sati biyu da suka wuce cewa mafi yawan bayanan da suke zuwa wajen hukumomi ba sa kama kafar alkaluman laifuffukan da suke faruwa na fyaɗe ba ma ba ɗaya ba kowane irin laifi da ake yi idan laifuffukan da ka samu wurin 'yan sanda ba su ne iya adadin laifuffukan da ake aikata irin waɗannan ba saboda akwai wasu a cikin al'umma waɗanda ba sa iya samun dama su gaya wa 'yan sanda ga abu ya faru kila saboda dalilai wasu dalilai na mutane na kashin kansu wani tsoron kar a ce yasa ta yi kaza wani tsoron saboda kar a ce a yaje kawo kaza wani tsoron hukumar 'yan sanda ma kanta wani saboda talauci wani saboda rashin wayewa wani saboda rashin ilimi wani kuma saboda yana tsoron ka a je a jefi yasa ko al'ummarsa ina nufin iyalansa da wasu miyagun maganganu wadda a nan gaba za su bi su a ringa musu biki da kwalli amma na yadda da ke cewa sai ka yadda da abu za ka fito ka yi yaki da shi in ka yadda matsala kaza tana faruwa to shine za ka fito ka yaki da ita mm. tabbas ya haska cewar a cikin al'umma ma a yanzu akwai rashin yadda ko kuma ɗari-ɗari A kan bayanan da suke fitowa ta kafofin yaɗa labarai cewa matsala kaza musamman ta faɗi tana faruwa amma kamar yadda na faɗa a baya idan duk duniya tana jin mu duk mutumin da yake da shakku kan wani bayani da ya ji a wata kafa ta ba ko ba wata iri ce abin da ya kamata ya yi ya yi bincike because a zamani irin na yanzu ya wuce mutum ya rike hannunsa ya dafa ya ce ai abin da wani ya faɗa ba haka bane ko mm. kuma kaza ne mm. baya lokacin ya wuce yanzu gaskiya domin zaka iya zuwa wurare da yawa ka nemi bayanai ka kuma samu kuma gamsar da kai a lokacin da ka nemi bayanan ka samu wanda ba abin da aka faɗa ba haka bane ni ina ganin wanda ya faɗa abin da ba haka ba ne in ka zo da naka bayanan da naka hujjojin mm. ka nuna masa na ganin zai yarda saboda dama watakila abin da ake nema nan kuma dakta ya kamata su fahimci cewar dole sai mun yarda cewa akwai matsala a cikin kafin mu fito gaba ɗaya mu fuskance ta domin yi maganin ta. Mm. Kwarai da gaske amma kuma wannan ma yana nuna mana alama cewa ko yara ma da ake yi wa wannan mm. ake wa faɗe abin da yasa ba sa iya zuwa gida kenan su faɗa ko su gaya wa magabantansu saboda ba a yarda da su. kuma da haka ne zaka ga cewa ana ta yi ana ta yi ba a samun maganin kamar shi wannan yaro na Kaduna wata bakwai mm. ai suka yi waɗannan mutane biyu Bala da Abdulrahman suna mishi haɗi mm. kuma koyaushe mm. sai sun mishi duka jina saboda baya su. da ƙarhi za su kama shi su mishi duka sannan su shiga daji da shi na haka eh, shi wannan wannan denial da aka fara magana a kai shine yake janyowa iyaye ba sa son su yadda to yara kuma suna eh. jin tsoron ma yanzu haka su za a yi wa ma faɗa ko ni kuma na fi kallon abun ta ba yadda kuka yi bayani ba jiya to ah, dakta na fi kallon abun ta fuskoki guda biyu na farko shine yawancin fyaɗe ina faɗa a baya idan ba iyaye sun mai da hankali da lura da halayya irin ta 'ya'yansu ba ba za su gane wani abu daga waje yana faruwa a kansu ba ina da eh, rashin kulawa ta mutane irin ta yanzu amma ina da ina da magana ina da magana a nan dakta amma fade eh. zaka ga cewa a gida yake faru kuma ba ma fade ba kawai yana farawa ne da lalaci zaka ga yara ƙanana tun suna lalata tun suna ƙanana za ka ga cewa suna lalata da junansu kuma daga cikin a makarantu a nan cikin gida ma kafin ma aje makaranta a nan cikin gida za ka ga tsakanin yan uwa suna yi to tun daga gida ake eh. yawancin za ka ga eh, cewa ba ma daga waje ake yi musu ba wani abu daban ne abin da kuka shigo da shi shine irin taɓarɓarewa ta tarbiyya da take a cikin al'ummar mu a yau mm. wadda ta kai ga iyaye watakila ba sa mai da hankali wajen tabbatar da tarbiyyar da suke ba 'ya'yansu 'ya'yan a kanta suke tafiya ba kuma sa bibiyar abin mai 'ya'yan suke ciki kuma mai mm. suke yi musamman lokacin da 'ya'yan suka keɓe ko a ɗakunansu ko a gidajensu ko a inda suke zuwa hira ko inda suka fi zuwa su kallo ko kallo na bal ko kallon funafunai ko kallon wani abu dai wanda ya fi jan hankalin yara wannan yana nuna irin taɓarɓarewa ta zamani irin ta yanzu da iyaye ba sa mai da hankali su fahimci me 'ya'yansu suke ciki ni mm. abin da nake faɗa shi ne. duk lokacin da mahaifi ko mahaifiya ta nutsu da cewar za ta yi bibiyar ko za ka yi bibiyar abin da 'ya'yanka suke ciki ka kuma tabbatar da waɗanda suke mu'amala da su me suke yi to za ka fahimci me ake ciki za kuma ka ɗauki mataki. Daga mm. ita tarbiyya a zamanin yanzu ta wuce kan iyaye kawai su tsaya su ce mun yi tarbiyya kuma su zuba ido. Mm. Sai ka yi tarbiyya ka yi kiwo in ka yi kiwo abin da nake nufi ka yi kiwo shine ka yi bibiyar inda 'ya'ya suke zuwa yawa suke mu'amala me suke yi sai ka yi lissafi a rana ina suka fi zuwa me suka fi yi ina ya kamata ka fi mai da hankali mm. ta yiwa lokacin da suke makaranta ta ba malamai malamai na kula da su hankalin ka ya samu nutsuwa amma lokacin da aka ce sun tashi daga makaranta sun taho gida ya kamata ka dinga sun lokacin da ya kamata a ɗauka su zo gida idan ya kasance ba kai kake zuwa ka ɗauko su ba wani yake zuwa ya ɗauko su ba kai lissafin lokacin da ya kamata a ce sun zo gida duk lokacin da ya kamata kake ganin ya kamata zo gida ba su zo ba ya kamata a yi binciken aina suka tsaya me yasa suka daɗe mm. bayani zai iya fitowa mm. kuma a ce wai har ka za a yi masa duka a yi masa fyaɗe a yi wata bakwai ana yi baka gane ba ba zan ce iyayen na da sakaci ba amma ya kamata a ce sun fahimci wani abu da yake faruwa a kan ɗansu a tsawon watannin nan guda bakwai mm. amma domin ni ina da shakkun a ce dan ya faɗa wa iyayen iyayen ne ba su yadda ba yana ta faɗa musu ba sa gamsuwa har sai da wannan abin ya faru because lokacin da ɗanka yake cikin wannan halin wallahi hajiya akwai wani abu wanda yake na nazarin ilimi idan ɗa ko ma wane ne kai mutum ba ma yaro ba idan abu na faruwa a kan shi wanda baya so to kan iya ganewa ta yanayin zamantakewarsa da yanda yake mu'amala da yadda yake harkokinsa na rayuwa a gida za ka fahimci akwai bambanci tsakanin lokacin da ya tashi a gida ya shirya ya ta abinci ya tafi makaranta za ga walwalarsa tafi lokacin da zai dawo za ka fahimci akwai damuwa akwai zama na shi kadai akwai rashin shiga cikin mutane akwai rashin son yin magana akwai kuma watakila in ka kalle shi da kyau za ka fahimci fuskar shi ba yadda ya kamata a ce take take ba to mm. wannan duk abubuwa ne da ya kamata a halin yanzu because la'akari da zamanin da muke ciki iyaye ya kamata su dinga bibiya na me yayan su suke ciki ba kawai idan ka yi tarbiyya tarbiyya tana da kyau kai mm. amma wallahi sai ka zo abin da yawa dakta akwai tambayoyin da ba mu amsa ba saboda karancin lokaci wai masu yin haɗan nan mahaukata ne taɓin hankali rashin lahiya wata cuta ce ke damun su ko mai bincike ya nuna to to to bincike ya nuna abubuwa da dama hakikanin gaskiya mutane da yawa na da dalilai da yawa da ya sa suke yin fyaɗe abu na farko da mutane suka fi faɗa cewa shine dalilinsu na rashin yin fyaɗe musamman idan su kai wa tambaya waɗanda suke yin fyaɗen zai su ce maka kaddara amma wannan ba dalili ba ne na ɓangaren shari'a amma za su ce kaddara ce wallahi ta jawo mm. amma abin da ya fito fili wanda kuma mutane suka sani ya fi jawo mutane su shiga harkokin fyaɗe musamman wa ƙananan yara shine neman duniya mutane na neman duniya sun bi wasu mutane da suke kira malamai su a fahimtar su sun ba su wasu lakuna su kuma nuna musu cewa idan sun yi fyaɗe da yarinya ko yaro ɗan shekara kaza za su samu kaza kamar yanzu fyaɗe na ƙananan yara mata mafi yawan lokuta mutane na shiga cikin su ne saboda tunanin cewa idan sun da yarinyar da bata taba sanin mu namiji bata mallaki hankalin kanta ba za su samu wani abu na duniya Dakta, ka kwaso bayani kuma dakta eh, eh, lokaci na... Mutane mafi yawa suka ɗauki idan sun yi luwaɗi misali namiji yawa namiji fade zai samu abun duniya. Amma duk wannan abubuwa ne wanda ake tunani domin a wasu ƙasashen ba kawai Najeriya ba abu ne wanda ya zama fito a fili cewar shi yin fyaɗe wa ƙananan yara yakan taimaka wajen magance wasu cututtuka musamman cutar ta fi kauri aka fi yawan faɗa ita ce cutar karya garkuwar jiki wadda ake kira HIV. Eh muna godiya muna godiya sosai dakta lokaci na ɗaga mana hannu mun gode sosai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله inna allaha tawwabur rahim Allah maɗaukakin sarki cikin wannan aya yana karantar da musulmi tsarin mu'amala da kuma yadda zai mu'amalanci ɗan uwansa ta abin da ya shafi ba da labarinsa ko kuma bincike a kan shi Allah ta'ala yake cewa ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku nisanci kafiran mina zanni yawa daga cikin ko kuma sashe mai yawa na cikin yawan zato saboda inna ba'da zanni ithim ku sani cewa yawa ko kuma sashe mai yawa na zato yana zama zunubi ne ko kuma ba daidai ba ne ko kuma laifi ne sannan ya ce wala ta jassasu kuma kada ku rika yawan yin binciken aibin mutane wala ya ta ba'dukum ba'da kuma kada wani ku yayi gulma akan waninku ayuhibba ahadukum an ya'kula lahma ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu yace shin kuna son wani ku. ya ci naman ɗan uwansa bayan ya mutu kuma kun san hakan ba ku son hakan saboda haka sai Allah ya ce ku ji tsoron Allah saboda lallai shi Allah mai karban tuba ne kuma mai karban mai rahama ne wannan aya mai girma ta sauka ne akan wasu sahabbai Allah ya kara musu yadda ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi tafiya sai ya dauko masu arziki mutum biyu sai ya hada su da wanda ba shi da wadata mutum daya. shi wannan wanda ba shi da wadata shi zai rika kula da masu arzikin nan yana musu hidima su kuma suna ciyar da kansu da dukiyarsu har da shi gaba daya to akan haka cikin adalcin sa manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya hada salmanul farisi a matsayinsa na wanda ba shi da wadata da kuma wasu mutum biyu cikin sahabbansa sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan da suka tafi dare ya kama gari ya waye salmanul farisi bacci ya masa nauyi bai samu ya tashi ya musu abinci ba sakamakon haka da suka tashi sai suka neme shi da ya nema musu abinci da ya je yawo ya yawata bai samu abinci bai dawo ya kara gaya musu to a lokacin sai suka ce ai usama bin zaid ya ɓoye abincin ne ya ƙi ya basu ya musu ruwa? kuma suka ƙara muzanta wa salman cewa da fa mun aike ka wajen kogi mai ruwa cikakke da ruwan masu ya ƙare saboda ba za ka samu mana komai ba wannan mutane bayan sun gama wannan maganganu haka sun ɗauka kuma ba wanda ya ji su can sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ga bakin su yana fidda jini yana fidda jini sai manzon Allah ya ce ya nake ganin jini yana zuba daga bakin ku sai suka ce ya rasulullahi mu bamu ci komai ba a yau din nan baki daya sai ce aiko ga jini nan a bakin ku sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to na gan ku kun ci naman Salman kuma kun ci naman Usama saboda haka sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar yake cewa a yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan anan sai muka gane cewa hukuncin cin naman dan uwanka in baya nan to kamar hukuncin cin namansa ne bayan ya mutu saboda haka wannan aya ta karantar da mu cewa farko kada mu rika yawan zargi mummuna idan kana da magana akan wasu yan uwanka to ka tabbatar ka kawo hujja akan ta cikakka sannan kuma kada ka je ka yi binciken aikin da ba naka ba don ka zo ka kawo wa mutane labari da zai daga musu hankali sannan kuma kar ka ci naman dan uwanka bayan baya nan wannan hakkinsa ne wajibinsa ne a kanka kuma duk wanda ya yi wa dan uwansa haka ko musulmi ne ko ba musulmi bane to Allah ta'ala ba zai bar shi ba ya Allah ka sa mu zama muna cikin masu rufa asirin yan uwanmu ya Allah ka sa kar mu zama cikin wanda za a haɗa baki da mu a tozarta yan uwanmu ko kuma a cutar da su Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka sa mu zama intattu cikin wannan wata mai girma wassalamu alaikum warahmatullah to amin jamila mun saurari wannan abu mai abin tunani gaskiya ya kamata iyaye su sa ido sosai kuma idan yaro ya zo gida da, kuma da abin da bai gane iyaye sun ga cewa da akwai bambanci mhm. su tambaye su kuma yaran nan 'ya'yan nan da Allah ya bamu amana ne Allah muna roƙon Allah ya taya mu riƙon amana amma mu ma sai mun yi iyakacin ƙoƙarin kuma a yadda kuma iyaye mu yadda cewa wannan matsala ce a zahiri akwai ta saboda haka sai mun yadda akwai wannan matsala sannan sai mu tashi tare mu nemi maganin wannan matsala baki ɗaya yakacin shirin kenan sai kuma gobuwar haka da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabir Fage da tafarra girma tafarran da ya mana sauti da injiniyan mu Mr Skip ni ce ta ku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata masu azumi a sharuwa ruwa lahiya kar a manta da mu a cikin addu'a This program has come to you from the Voice of America, Washington.